a abuja assalamu alaikum ya ce alaikun sal aka ce mu ne daga dutsen zuba ka gane mu ce ban gane to ai mu aljanu ne ai taro aka yi na aljanu Shi ne a gurin aka zaɓe ka kuma saboda kirkinka saboda haka muka bugo maka waya domin mu sanar da kai ce to na gode to yanzu akwai abubuwa da za ka yi za ka yi sadaka ta ƙosai mai zafi guda kaza za ka yi sadaka da waina guda kaza kuma ka sai ƙur'ani guda kaza ka bayar sadaka sannan za mu sake bugo maka domin wani abin da za a yi maka ka fara yin wannan tukunna ice to na gode yaushe to za ka yi ice to ai na gode dai sai ce um, to yanzu ya zan yi imani cewa mai kiran nan nawa dr ali inda ba eh. sai ce yanzu ya zan gane mai kiran nan nawa aljani ne ko mutum ne allahu akbar yaro allahu akbar ai wato kai mai gaggawa mai kake yi yaro ai za ka san komai ce a'a saboda na ga annabi ibrahim lokacin da ya zo ganawa da allah ya ce Allah ka nuna min yadda kake kashewa ka raya ya ce baka imani bai ce na yi imani sai dai ina son zuciya ta ta samu nutsuwa Da shi yasa nake so a tabbatar min da yadda za a gane sai ce Allahu akbar ai yanzu haka muna kallon ka yaro to mu kuma akan teburin mu hudu ne da malam nazifi da malam abba da ni da shi da kan da muna zaune a teburin ci abinci sai ce to yanzu tunda ana gani na yanzu ya zan gane cewa kana ganin nawa sai ce Allahu akbar sai ce to yanzu ni ina nake kallo kuma ina nake ce Allahu akbar kana sauri yaro amma dai bari a gaya ma aika ga kashan a tsaye kai kaɗai a <laughs> muka tunzire da dariya <laughs> muka tunzire da dariya ce to kamar wani kaya na sa Allahu akbar ai kayanka kala kaza ne kuma ba su bane sai ce to ni shawarar da zan baka mutane sun daɗe suna damfara mu da irin wannan kaga duk abin da ka faɗa ƙarya ka faɗa dukkan gaba ɗaya ƙarya ne kuma ƙarya kake kai ba aljani ba ne wannan kuma na biyu akwai wata hajiya ba faɗi sunanta ba a kaduna ta bugo min waya hankalinta ya tashi ta kasa bacci an kira ta daga hubbaran shehu na sakkwato wai aljanu ne suka yi mitin a gurin sai aka zaɓe ta saboda kirkinta shine sai aka ce a kira ta malam suka dinga shirya mata abubuwan kuɗin da za ta bayar da abin da za a yi da yadda za ta ta ɗaukaka ‘ya'yanta waye waye da mijinta duk aka gaya mata to da yake tana sauraron karatun sunna shine abin da eh, malam eh, kabiru ya gaya mana cewa wannan sunna ta taimaka mana wajen shigar da sunna leƙa gidan kowa to allah ya sa suna sauraron sunna tv a nan ta ji malamai suna rushe irin waɗannan abubuwan kawai sai ta bugo min waya akara makalla hankali na ya tashi wallahi ina cikin tashi me ya faru tace aljanu malam suka kira ni daga ina tace daga ta habbarin shehu suka yi mitin wai wai a rasa wanda aljanu su zaba sai sun hana ni bacci nace turo min lamba sai na ga layin MTN ne <laughs> sai na kira ta ringin ta ringin ba dauka ba can bayan kama awa ɗaya muna zaune da wani malami sai na ce to wata ya gane wannan ka a sake kira sai na ce malamin ya sa a wai sai kira shi yana kiransa da ta yi su biyu sai ɗauka sai ce sai ce masa waye kai ba ka ce kai aljani ba ne sai ka ci kaza kazanka dama haka kuke yi ni malamin mai zafi ne ya fara buɗe wuta ya fara an tesa to yanzu sai ka kawo kaza ce ina ganin ka kuma duk abin tsiyar da kuke yi muna sani kuma za ka sha mamaki idan ka sake bugawa wannan matar waya yar uwata ce sai na yi ma sai na duk inda kake sai na sa an kamo ka kuma yanzu haka a layin ka na gano inda kake na gano abin da kake na gano ko kai waye malam kawai sai kashe waya to yanzu wannan yana nan ana wa mutane irin wannan kiran ban san ko ya shigo kasan nan ba amma da Najeriya da Niger ana nan ana kiran 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati za a ba su sa'a aljani ne an yi taro an zaɓe shi an fifita shi za a zo masa da kaza kun ga wannan ma yana cikin hanyoyi hanyoyi da ake halaka mutane a raba su da Allah duk mutumin da zai maka da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi ka amince a kasuwancinka ko a sana'arka ko a mulkinka ko a zamantakewa ka ka shiga cikin wannan harkar to wallahi kai asarar duniyarka kai asarar lahirarka don yana cikin nawaqidul islam as-sihru wa minhu as-sarfu wal ataf kisoshi suna nan barkatai bokayen da na kama kadai wallahi za ku ba ku mamaki ko yanzu na ina tahowa akwai wani boka da na gani an kama a katsina mata aure ce yanzu haka a cikin wayata an turo min sauti da hoto da muryarsa da kuma hirar da yan jarida suka da shi da yan sanda ina jima dukun sani a wayar mata aure ce malam boka ne yaro ne bai fi shekara bai kai ma talatin ba ya shirya mata wai tsafin da za ta mallaki mijinta ta mallaki gidanta malai dinga zuwa yana kwanciya da ita a gidan aurenta sai daga baya mijin ya gane sai ya shirya masa gada zare da 'yan sanda sai aka zo aka danke shi aka ɗaɗɗauro shi aka zo da shi gaban 'yan sanda suka tara 'yan jaridu aka yi hira da shi a matar in ka ji abin malam zai baka in ka ga hoton matar na abin zai baka takaici a ce mata aure irin wannan mata aure wuyanta kawai sarƙoƙin gwal ka gani ko sarƙoƙin gwalagwalan da mijinta ya cika mata a wuyanta kyakkyawan mace malam amma ta je tana kwantawa da wani me kike nema a duniyan nan ashe yasa wani malami ya shirya wa wata mace dabara to ta ce malam ni a duniya magani ɗaya nake so ka bani ya ce na me ta ce in mallaki mijina ya ce abu ne mai sauƙi ta ce me ya ce je kike kamo kumurcin